الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم قوم قوة رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya yi daidai da goma ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya muna cikin tafsiri na suratu baha an gane jiya mun fara karatun ayan nan inda allah ke cewa inna sa'ata atiyatun ala wa anaktartuka fastami lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa abudni wa aqimi salata li dhikri an gane ku inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a to abinda muke so mu tattauna akai shine maganar da Allah ya gaya wa annabi Musa alaihi salam innani ana Allah cewa lallai ni ne Allah la ilaha illa ana babu abun bautawa da gaskiya sai ni fa abudni ka bauta mini wa aqimi salata li zikiri ka tsai da sallah domin tunawa da ni menene ma'anar wannan kalma li zikri to shine malamai ka ce shi wannan aya din wannan aya zikiri din nan yana ɗaukan ka tsaye da sallah li zikiri aili tazkura ni fiha ka tsaye da sallah li tazkura ni fiha domin ka ambace ni a cikin sallan an gani ka tsaye da wa aqimi salata li zikiri ka tsaye da sallah dan ka ambace ni a cikin sallah din wannan shine fassara na farko ko kuma ka tsaye da sallah domin tunawa da ni saboda sallah yana tunatar da mutum ubangiji a cikin sallah akwai karatun qur'ani akwai ainihin addu'o'i wanda dukan gaba ɗaya ana ambatan Allah ne subhanahu wata'ala a cikin su shi ya sanya idan mutum yana kiyaye sallah da kyau sallah yakan hana mutum tsoron Allah yakan hana mutum saban Allah da ko munkari inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle sallah yana hani daga alfasha da munkari ko kuma yana nufin wa aqimis salata li azkuraka bil madh ka tsai da sallah domin in ambace ka da yabo ka tsai da sallah domin in ambace ka da yabo ya rasu ya Allah ya annabi Musa wasu malamai suka ce a'a ma'anan ayan hafiz da tauhid ala ka kiyaye bayan tauhidi bayan tauhidi ka kiyaye sallah an gane ya nuna bayan tauhidi babu abin da yafi sallah daraja wa hadha tanbihun ala izami qadari Sallah. wannan yana farkar da mu yana fadakar da mu akan girman daraja na sallah iz ya tad'u ila Allah ta'ala domin sallah kankan da kai ne zuwa ga Allah ta'ala wa bai bayna yadayhi kuma tsayuwa ne gaban Allah subhanahu wa ta'ala wa ala hadha fa salah hiya zikr akan wannan kenan sallah anan shine wa aqimi salata li zikri sallah shine zikiri nan wajen Allah ta'ala ya kira sallah zikiri a cikin alqur'ani inda Allah ke cewa ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis salati min yawmil al jum'a fas'au ila zikrillahi wa zarul bayt ya ku wanda kuka yi imani idan an yi kira zuwa ga sallah sallan da ake yin shi ranar juma'a fas'au ila zikrillah ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah me ya ambatan Allah anan sallah wa zarul bayt ku bar kasuwanci da zaran an yi kiran sallan juma'a din nan mutum ya bar duk wani abin da yake yi na shagulgula da kuma duk abin da zai dauke mishi hankali daga barin sallah din ku bashi zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shi yafi alkhairi a gare ku in kun kasance kun sani saboda aka fas'au ila zikrillah ai fas'au ila sala ku yi gaggawa zuwa ga sallah an gane wannan ko kenan anan wajen sallah ma fa zikiri ne don wani ya ɗauka zikiri kawai shine aita la ilaha illallah la ilaha illallah zikiri ne subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah zikiri ne duk wani abin da mutum zai yi don ya tuna da Allah kuma ya ambace shi in dai ya bi hanyar da ya dace zikiri ne saboda ka sallah zikiri ne akwai akwai ainihin niyya a cikin sa akwai kabbaran harama kabbaran harama zikiri ne sannan karatun fatiha da sura zikiri ne idan an yi ruku akwai subhana rabbiyal azim zikiri ne kusan sallah daga farkon shi har karshen shi ambatan Allah ne subhanahu wata'ala sannan wasu malamai sun ce almuradu idza nasita fatazakkarta fasalli abin nufi a nan wajen idan ka manta da sallah ka manta ana bunka wani sallah sai ka manta da wannan sallah din sai ka zo ka tuna cewa ana bin ka sallar ya za ka yi to ka sallaci wannan sallafi. saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama ani salati aw nasiha falyusalliha idza zakaraha wala kafara lahu illa zalik duk mutumin da ya yi bacci daga barin sallah ko ya manta da sallah to ya sallaci wannan sallah duk sanda ya tuna yanzu mutum ya manta bai yi azahar ba bai yi la'asar ba bai yi magariba ba sai ya tuna lokacin sallar isha'i nan take kada ya yi sallar isha'in nan ya yi sauri ya tashi ya yi sallar azahar ya yi la'asar ya yi magariba sa'an nan ya zo ya isha'i shi ne ma'anan man nama an isfala zakara ha duk wanda ya yi bacci daga barin sallah ko ya manta da sallah to ya sallace shi duk sanda ya tuna yanzu yadda nake zaunen nan sai na tuna ban yi asuba ba kawai abin da ake so in bar wannan karatun kawai in ina da alwala kawai in je yi sallah asuba sannan in dawo in ci gaba an gane annabi ya ce wala fara lahu illa zalik babu kafara sai wannan fa duk abin da mutum yake yi kana cikin dinki kana cikin dinki kana karatu ko kana yin wani abu kawai sai ka tuna ana bunka sallah yanke wannan abin da kake yi ka zo ka yi wannan sallah sannan ka zo ka ci gaba ba ta da wani kafara da ya wuce wannan sai annabi ya ce a wa aqimi salata li zikri ka tsayi da sallah me ma'anar li zikri anan kenan annabi ya kawo wannan aya domin karfafa wancan magana cewa duk mutumin da ya bacci ko ya manta to ya sallace ta duk sanda ya tuna babu kafara sai wannan sai ce kini salata li zikiri me ma'anar wakili salata li zikiri anan wato ka sai da sallah dan tunawa da sallah na wanda ka manta wa kini salata li zikri salati allati nasitaha wa kini salata li zikri salati allati nasitaha ka sai da sallah domin tunawa da sallata da ka manta kana mantawa kana tunawa nan take ka tashi karama to kuma anan wajen imamu na malik imamu darul hijra ya ruwaito da shi da wani cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama an sala aw nasiha duk wanda yayi bacci daga sallah ko ya manta da sallah yusalliha ila zakaraha ya sallaci wannan sallah duk sanda ya tuna fa inna allaha azza wa jalla yaqul sai annabi ya kawo hujja abin da yasa aka ce ya sallaci wannan sallah duk sanda ya tuna domin lalle Allah mai girma da daukaka yana cewa wa aqimi salata li zikri ka tsai da sallah dan tunawa da sallah na da kamanta an gane wannan ko sannan imamu katada daga cikin salaf yana cewa shi ma ya karbo daga anas Gani malik radiyallahu anhu kala ce an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rajul yarqudu an sala wa yaghfalu anha game da mutumin da yake bacci daga barin sallah ko ya rafkana daga barin sallah ya za a yi ya manta bai yi sallah ba ala sai ce fa kafaratuha an yusalliha idza zakaraha kafaranta Shi ne ya sallace ta duk sanda ya tuna to da mutum zai tuna ana bin shi sallah sai ya tsaya ya ɓata lokaci bai yi sallan nan take mafa yaya ya yi daidai ko ya yi zunubi ya yi zunubi yanzu da nike wannan tafsirin kawai sai na tuna ana bi na sallar azuba zahirin magana manzo Allah in yanke wannan tafsirin in yi sauri in yi sallah azuba sannan zo in ci gaba idan na zo na ƙi yarda da haka na ci gaba da tafsiri sai da ya ne wajen awa ɗaya sannan na zo na rama na yi laifi wannan shine zahirin abin da manzo Allah ya faɗa an gane wannan ko a sannan imamu daru kudini ya ruwaito hadisi shi ma daga abi huraira cewa manzo Allah ya ce man nasiya salatan fa waqtu hadi da zakara ha kawai duk wanda ya manta da sallah lokacinta duk sanda ya tuna yanzu mutum na cikin sallar asuba sai ya tuna da yi isha'i ba ya zai yi ya ci gaba da asuba ɗin koya yanki an ce ka faranta kana tunawa kawai ka yanki sai ka zo ka yi wannan sallar da ka manta kaga da wannan kenan in ana bunka wani sallar sai kana cikin wata sallar nan take ka ajiye wannan sallar da kake yi ka zo ka yi sallar da ake bunka ne ma'ana fa kafaratu ha an yi salliya za idza zakaraha a wata ruwaya fa waqatu ha idza Zakara. Lokacinta shi ne lokacin da ya tuna to wannan dalili ne akan wajabcin ramuwa ga mai bacci da wanda ya rafkana idan mutum mai bacci ne ko ya rafkana to wannan wajibi ne a gare shi in ya yi bacci in ya farka ko yaushe ya farka yanzu mutum bai yi sallan asuba ba sai yanzu ya tuna to yanzu ne lokacin sallan asuba din idan bacci ne ya dauke shi ba da gangan ba sai ya yi sallar asuba a yanzu to ya yi sallar asuba a kan lokaci za a ba shi ladan wanda ya yi sallar asuba a kan lokaci kuma wannan shi ne kafara an gano wannan ko haka nan mutumin da ya manta sai daga baya tuna duk sanda ya tuna shine lokacin shin sallolin masu yawa ne ko sallolin kaɗan ne duk ɗaya ne wannan shi ne mazhaban mafi yawan malamai na fiƙihu Allah ya musu rahama to amma an yi hikaito wani sabani shaz akwai wani sabani shaz la yutaddu bihi wanda ba a lissafa shi a matsayin sabani domin ba kowane sabani ake lissafawa a matsayin sabani ba akwai wani sabani in wani malami ya zo kawai fatali ake da shi domin ya saba ma tunani ya saba ma ilimi walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu hazzun min an-nazari ba kowane sabani da ya zo ake lura da shi ba illa khilafun lahu hazu min nazari sai dai sabani wanda yake da wani kaso na tunani amma ba wai kawai dan mutum ya zo da ra'ayi kawai sai a saurare shi ba ina an gane wannan ko sai aka ce li annahu mukhalifun li nasl hadith saboda wannan mazhaba da aka ce sha ya saba ma nassin hadisi an ba'adin nas daga wasu mutane fi ma za da ala khamsa salawat ga abin da ya karu kan salloli biyar wai idan abu ya karu akan salloli biyar annahu la yalzamuhu kaza ba dole bane ya rama in ana bin mutum salloli sun wuce biyar shikenan an yafe masa kaga wanda ya faɗi wannan magana babban malami ne fa daga cikin salaf shin duk abin da malami ya faɗa ke riko da shi idan malami ya faɗi magana sai maganan ya dace da magana da Qur'ani da hadisi to za a yi riko da shi ko maganar ya dace da ijma'i na salaf za a yi riko da shi kada ka yi sauraron mutanen da ke bautan mazhaba wanda suka mai da mazhaba ya zama kamar shi ne addini wanda manzan Allah ya zo da shi wa'annan mutane gidadawa ne wa'annan mutane ƙauyawa ne wa'annan mutane ba su san ma menene musulunci ba da kamar yadda na faɗa jiya mazhaba makaranta ne daga cikin musulunci wa'anda suke mazhaban ba sahabbai bane su ba tabi'ai ba ne su su menene su tabi'i tsakanin tsakaninsu da manzo Allah shekara nawa shekara mai yawa shekara ɗari biyu da wani abu tsakaninsu da manzo to ya za a yi mutumin da yake tsakanin shi da manzo shekara ɗari biyu da wani abu ka zo kana fifita maganan shi akan maganan manzo shi a cikin wannan akwai tunani a cikinsa babu tunani a cikinsa an gane wannan ko yanzu malaman usulul fiqh sun yi sabani akan kaulin sahabi hal huwa hujja shin maganar sahabi hujja ne ko ba hujja bane malaman usulul fiqh sun yi sabani amma kaulin tabi'in fa au kaulin atba'i tabi'in akwai sabani akan shi an yi sabani shin maganar sahabi ko aikin sahabi shin hujja ne ko ba hujja bane in ka je littattafan usulul fiqh gashi a rubuce amma maganar abu hanifa ko maganar malik ko maganar shafi ko maganar ahmad babu inda aka ce hal qaulu malik hujja ko hal qaulu Shafi hujja ko hal qaulu abi babu wannan maganar ka gama karatun littattafan usulul fiqh ta kaf za ka samu wannan ba amma za ka inda aka buɗe babi shin maganar sahabi hujja ne ko ba hujja bane ashe in ga fahimtar sahabi sai ga fahimtar waɗannan bayan Allah masu daraja irin su Imam Malik da Shafi da sauransu ina za mu waiwaya sahabbai yanzu yaya hukuncin mutanen da ke kokarin su yi fatali da hadisan manzan Allah su mai da kansu ɗan ato na ƙarfi da hujja saboda kariya ga mazhaba wani dan kariya ga mazhaba yake so ya zama ɗan ato shi ya yadda duk wani hadisin da ya karo da mazhaban shi ya taka hadisin ya wuce ko da hadisin ingantacce ne kamar rana to irin wayannan mutane ko da mutum yana da awan sunna zance na Allah ba ahli sunna bane shi dan bid'a ne shi an gane wannan ko to kun gare wannan malami babban malami ne ga maganar da ya faɗa amma maganar shi ba za a dauka ba to anan wajen Imam al-Qurtubi yace Allah ta'ala ya yi umarni da a tsayar da sallah wa nasta ala awqati muayyana sai Allah yayi bayani akan lokuta ayyanannu Allah da yace ayi sallah sai Allah ya nasi akan me lokuta ayyadannu a gini salata liduluki shamsi ila gasaqil laili wa qur'anil fajr inna qur'anal fajr kana mashuda. ka tsayi da sallah ga ainihin zawali na rana idan rana ya karkace ila gasaqil layli zuwa ga duhun dare wa qur'anil fajr da kuma ainihin karatun ƙur'ani na ainihin shi shine sallar asuba an ambaci qur'ani ana nufin sallah min babi itlaqul juz'i wa iradatul kull anan an kira qur'ani ana nufin sallah an gani kamar yadda cikin wani hadisi annabi ya yace qasamtu salata baini wa baina abdi hadisul qudsi Allah ya ce na raba sallah tsakanina da bayina wa abdi ma sa'ala bawana yana da abin da ya tambaya menene qasamtu salata bai sallah a nan wajen fatiha anan annabi ya kira sallah yana nufin Fatiya. saboda ainihin sallah baya yiwuwa ba Fatiya. an fahimci wannan saboda haka Allah ya yi umarni da tsaye da sallah sai ya yi bayani a kan lokuta ayyanannu kowane sallah an sami lokacin shi lidulukin sham ila ta faƙin layin wa ƙwar'anin fajir an gane ko to da mutum zai yi sallah sallan dare sallan dare wanda Allah ya umurce sai yayi da rana da gangan kamar yanzu mutum sai yayi sallan asuba yanzu Yayi sallan magaru yayi sallan azhar da al'asar da dare sallah ta sallan asuba yanzu ne zai rinka sallan asuba din shi sallan asuba da sallan magaruba da isha'i yanzu zai yi sallan azhar da al'asar da dare zai yi shin bai saba ma wannan aya ba aqimis salata li duluki shams ila gasakin lai wa qur'anil fajr an gani manzo Allah kuma yace mana sallu kama muni usalli yanzu wannan magana da aka faɗa ka tsaye da sallah dan karkacewar rana zuwa ga duhun dare da kuma da kuma sallah na asuba inna qur'an al-fajr kana mashhuda lalle karatun qur'ani na na al ya kasance abun halatta idan mutum ya dauki wannan aya ya duba Allah ya sanya lokutan sallah wanda ake so kowane sallah a yi shi to amma yanzu in ka dauki mutanen nan masu cewa suna bin Qur'ani zalla wani Qur'ani ne wani sallah ne ake yin shi liduluki shams ka tambayi dan kala kato wani sallah ake liduluki shams wanne ake ila ka sakin layl wanne ake wa Qur'anin fajr in ya faɗa sai kawo ayar da ya dace da shi muna son gundarin ayin Qur'ani ne da ya goyi bayan ra'ayin shi an gane kamar mu yan salafiya mun san dama manzan Allah shi aka turo dan yayi mana bayanin yadda za mu yi sallah shi sa annabi ce, sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah shine annabi yayi mana sallah sallah asuba raka'a biyu ga lokacin da ake yin shi sallan azhar raka'a hudu ga lokacin sa sallan la'asar raka'a hudu ga lokacin sa sallan magariba raka'a kaza ga har zuwa isha'i an gano wannan ko to mutumin da yake bin qur'ani zalla ta yaya zai iya yin sallah irin sallar da manzon Allah ya karanta tunda baya mutunta manzon Allah a matsayin annabi baya mutunta manzon Allah a matsayin malamin da Allah ya aiko dan ya karanta da alqur'ani an gane wannan ko wa man aqama bil layl ma amara ma umira bi iqamatihi bin nahar aw bil aks lam yakun fi'luhu mutabiqan lima lima umira bi duk mutumin da duk mutumin da ya yi sallah da dare sallan da aka umarce shi ya yi da rana ko kuma ya yi sallah da rana sallan da aka umarce shi ya yi da dare aikin shi bai dace da abin da aka umarce shi da shi ba kuma wala sawaba lahu ala fi'li ba shi da lada akan mai aikinsa. sa wa huwa asin shi mai saban Allah ne Kuna gane wannan ko duk mutumin da ya yi sallah sai ya canza lokutan da Allah ya sa Allah ya ce ga sallah za ka yi sallah kai sai ka yi sallah wani lokacin da gangan ka saba ma Allah ba ka da lada ya ce wa ala hazal had kana la yajibu alaihi kaza ma fata waqtu to idan muka ɗauki wannan fahimta zai zama ba dole ba ne ga mutum ya rama sallar da lokacin shi ya kubuci sallah da gangan mutum ya bari lokaci ya wuce to wannan sallar da mutum ya bari da gangan lokaci ya wuce ya yi zunubi ba shi da lada ko da ya rama sallan ba ta yi ba saboda Allah ta'ala ya sanya ma lokacin sallah da gangan ka ƙi sallah a lokacin sallah ɗin sai ka zo ka yi sallah a wani lokacin da bai sa ka ba to ka yi zunubi mai girma ka yi ta'addanci sannan kuma wannan sallah ko ka rama Allah baya so an gano wannan ko to shine sai dai me sai dai mutumin da ya manta ko bacci ya dauke shi ko kuma wani lalura na rashin lafiya ya hana shi yin sallah din saboda annabi ya ce man nama an salatin aw nasiyaha ha idza zakara duk wanda ya bacci daga barin sallah ko ya manta yayi sallah duk sanda ya tuna to wanda da gangan ya bar sallah ba zai yi sallah duk sanda ya ga dama da gangan yayi wajen wata ɗaya baya sallah daga baya sai zo yayi nadama zai rama wannan sallah imamu na malik da jumhur na malamai suka ce zai rama amma imamu shafi'i da ɗalibai na suka ce ba zai rama ba sai dai ya yi ta istighfari Allah shi ya san yadda zai da shi saboda Allah ya riga ya sanya mu kowane sallah lokaci me yasa da gangan zai wuce lokacin sallah ya ki kuma ya zo ya ce ai babu inda Allah ya ce duk wanda ya bar sallah da gangan ya rama me Allah ya ce man nama an salati aw nasiha falisalliha idza zakara to akan wannan lam yantafi ahadun bi salati wa arbi ghairi waqtiha da wannan kenan mutum ba zai amfana ba da wata sallah da ta auku ba a cikin lokacinta ba ka zo da gangan ka ƙi yin sallah asuba a lokacinta sai ka zo za ka yi yanzu da gangan ko ka yi Allah baya so amma an bacci ya ɗauke ka ba idan mantawa kai ba idan ya zamanto makiya ne yankin nafa suka daure ka suka hana kai yin sallah daidai wannan lokacin ba haka wannan dilla lura ne wannan abu ba da gangan kaiwa ba amma wannan zunubi ne da gangan mutum ya yin sallah din an gane wa bi hadha al-itibar kana qada'an da wannan ya zama ramuwa li anna al-qada ada bi amri mutajaddid wannan ramuwan ya zama kamar mutum ya yi sallah akan lokaci ne da wata da umarni sabo an gane yanzu wannan ramuwa ramuwan mutumin da yake mai mantuwa da mai bacci shin umarnin farko ne ko sabon umarni umarnin farko shi ne wa aqimus salata wa atu zakata ku tsaye da sallah ku ba da zaka wannan ne umarnin farko to na ƙi yin sallan da gangan har lokacin sallah ya wuce shin zan rama na ƙi yin sallah da mantuwa har lokacin sallah ya wuce zan rama saboda mai an samu sabon mai umarni alkaza uguna inda nisiyan li'amrin mutajaddi nan ramuwa a nan wajen wajen mantuwa an ce a rama ne saboda an samu sabon umarni ba wancan umarnin na farko waƙi musalata wa atin zakata ba kun gani shi waƙi musalata wa atin zakata akwai shi ku dai da sallah ku bada zakka amma kuma da haka sai Allah ya ware me wanda ya bacci ko wanda ya manta sai aka ware shi daban in ya manta yayi sallah amma ba a ambaci wanda yayi na gangan ba to da wannan kenan babu sabon umarni ga wanda ya bar sallah da gangan tunda babu sabon umarni yanzu zai rama ko ba zai rama ba shine jumhur abu hanifa malik ahmad da sauran suka ce zai rama an gano wannan ku. amma shafi awa suka ce in juwa ba zai rama ba in an ce ya rama a kawunan to malikawa suka ce amma wanda ya bar sallah da gangan jumhur suna ganin wajabcin ramuwa a gare shi wa in kana asiyan duk da cewa ya saba ma Allah barin sallah da gangan saban Allah ne In illa Dawud sai dai Dawud az shi Dawud az-Zahiri yana ganin wane ne yace rama wa wafaqahu Abu Abdurrahman al-Ash'ari ash-Shafi'i wani malami Abu Abdurrahman al-Ash'ari ash-Shafi'i shi ma ya goyi bayan sa kaga shi wannan ba dan zahiriya bane shi ma ya yarda da kiyasi ba Shafi'i ne amma kuma shi yana ganin ko da ya rama Allah ba zai amsa ba dan Allah bai ce ya rama ba babu wani sabon umarni yanzu da da a ce mantuwa da da bacci da babu wani sabon umarni shin za a rama ba za a rama ba amma me yasa aka rama mantuwa da kuma bacci an samu amrun jadi to ganganci akwai amrun jadi babu an gane ko ibn kasar daga cikin malikiya shi ya hikaito wannan magana daga gare shi bambanci tsakanin wanda ya bar sallah da gangan da wanda ya manta da mai bacci shine shi wanda ya bar sallah da gangan mai zunubi ne shi ɗan ta'adda ne shi wanda ya bacci <clears throat> da mai mantuwa shi wannan bai yi zunubi ba an gane wannan ko ga bambanci tsakanin su kenan shin za a kiyasta mai zunubi da wanda bai yi zunubi ba wanda ya bar sallah da mantuwa bai yi zunubi ba wanda bacci ya dauke shi bai yi zunubi ba wanda aka daure shi aka hana shi sallah ga lokacin sallah yayi bai yi zunubi ba da gangan ana sallah sai ya tsaya yin kwallo da gangan ana sallah ya tsaya yin caca da gangan ana sallah ya tsaya yin fira da kuma irin lalace wanda ya samu samari yanzu da iyayen yara mata kaga lokacin sallar magariba daidai lokacin da za a yi sallah sai ga samari sun kawo ziyara zuwa ga 'ya'yansu sai ga uba ya wuce masallaci yana ganin saurayi yana tattaunawa da yashi katon banza baya sallar magariba kai kuma uban ka goyi bayan shi a ci gaba da tattaunawa da diyarka kuma wannan ne zai zo nan gaba ya turo cewa yana son diyarka to irin wannan yana daga cikin sakaci da nake gani da yawa yana faruwa a tudun wada kai za ka yi mamaki anya yaran nan suna da manya kuwa ai ya kamata ko da ganin idan mutane ne da zaran yarinya ta ga lokacin sallah ya ce wani da Allah mu je mu yi sallah mu dawo kai je kai sallah a masallaci ni bari in je gida yin alwala kaga a hankali ta sa shi a hanya shi ma ya zama to na kirki an gane wannan ko to anan wajen wai Allah tunda ya ce aqimu salata da ya ce aqimu salata bai bambanta tsakanin ya kasance a cikin lokaci ba ko bayan lokaci ku tsaye da sallah aka ce wannan umarni ne yaktadil wuju umarni ne wanda yana hukunta wajabci kuma hakika al'amari ya tabbata da ramuwan mai bacci da mai mantuwa tare da cewa waɗannan guda biyu ba su yi zunubi ba sai ka ce fal'amidu aula to wanda ya yi ganganci shi ya fi dacewa ya amsa shin ya wannan kiyasin shi wanda ya yi da mantuwa ba uzuri yake da shi mai ƙarfi Allah ya san uzurin shi mantuwa ne ko bacci ne ko an ɗaure shi ne to amma wannan da gangan yana ganin lokacin sallah ya yi yin sallah to su sun yi kiyasul aula cewa wai wanda ya yi da gangan shi ya fi dacewa ya rama da kuma aka ce sai kuma kai tawilin magana annabi man nama an salatin au nasiha duk wanda ya yi bacci daga barin sallah ko nasiha mai ma'anar nasiha kalmar nasiha kan dauki ma'anoni guda biyu kalmar nasiha yakan dauki ma'anar az-zuhul wal gafala wato mutum ya shagalti ya manta idan mutum ya shagalci ya manta ana kiran shi annisiyan wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai zama mai mantuwa ba la yadillu rabbi wala yansa ubangiji bai zama mai bacewa ba kuma baya mantuwa ko wa kazalika atatka ayatuna fa nasitaha me ma'anar fa nasitaha fa taraktaha wa kazalika al-yawma tunsa ay wa kazalika al-yawma tutrak anan an huna ma'anar shi Ma'anin shi a tarko amma la zillu rabi wa la yansa ubangiji na baya bacewa kuma baya mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya ubangiji mu kada ka kama mu in mun manta ko mun yi kuskure ashe ba a kawo mutum yayin yi mantuwa ba a kawo mutum yayin yi kuskure amma an ganganci ne ba ana kama shi to sannan akwai annisiyan bi ma'ana at shine kamar yadda na kawo din nan wa kazalika atatka ayatuna fa nasita haka ayoyin mu sun zo sai kai sai kai watsi da su an gane ayoyi sun zo sai kai watsi da su wa kazalika al-yawma tutar wa kazalika al-yawma tunsa haka nan yau din nan kai ma za a manta da kai wal munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fa nasiyahum munafukai maza da munafukai mata sashensu masoya sashi ne sashensu magoya bayan sashi ne ya amuru na bilmunkar suna umarni da miyagun abubuwa wayan hauna anil maharu suna yin hani daga kyakkyawan abubuwa wa ya ƙabi duna aidiyahu suna damɓe hannayensu daga taimakon addini duk wani abu na taimakon addini ba sa son yi na sullaha sun manta da Allah sai Allah ya manta da su shin sun manta da Allah ne in sun manta da Allah Allah zai kama su rabbana la tu'akhizna in nasina rabbana ashe ba mantuwa suka yi ba me suka yi anan sun yi watsi da Allah shi ma Allah sai ya yi watsi da su wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusuhum me ma'anar nasullaha tarakullaha kar ku zama kamar wa'annan da suka suka yi watsi da Allah shi ma sai Allah ya mantar da su kawo kansu ulaika humul fasiqun kun gane ku to anan malikiya sun fasara man nama an salatin au nasiya au tarakaha wanda ya yi bacci daga barin sallah ko ya bar sallah wannan barin sallah ya shafi ko bari da gangan ko da mantuwa kawai au nasiya au tarakaha qala Allah ta'ala nasullaha fa nasiyahum nasullaha fa ansahum anfusahum sawa'un kana ma'a zuhulin aw lam yakun shin daidai ne wannan nisiya akwai zuhul wal ko babu li'anna allaha ta'ala la yansa wa inna ma ma'anahu tarakahum ma nan sab min ayatin aw nunsiha ba shafe wata aya ba ko mun ba biyu wasi da ita ba to suka kawo wannan a matsayin wannan aw nunsiha ba mantuwa yake ba a wajen su an gane amma ya manta an ce fa kafaratuha an yusalliha idza zakara kenan idan mutum ya bar sallah da gangan duk sanda ya ga dama ya rama shikenan yayi kafara kenan kaga sai ai bar sallah da gangan duk sanda na zo kawai sai in na yi kafara haka ne kaga ai su kansu malika sun ce wanda ya bar sallah da gangan ya yi zunubi ko da ya rama ramuwan nan ba zai kankare mai wannan zunubin ba sai ya yi ta neman Allah ya gafarta masa kun bai wannan ko to kaga wannan ya nuna mana cewa kenan wannan magana na cewa wanda ya bar sallah da gangan ba zai rama ba asalin kalmar annisiyan asalin shi shine az-zuhul wal kafala shine asali an gane karkatar da shi zuwa ga ainihin akkar majaz al-asalu fil kalam al-haqiqa dun al-majaz asali na magana shine a fassara shi akan haqiqa ba wai majaz ba baya halatta a fassara magana akan majaz an gane wannan ko to wannan shine abinda aka faɗa to yanzu a cikin wayannan mazhabobi guda biyu wanne ne zamu rinjayar idan mutum ya bar sallah da gangan shi ya rama in ya rama Allah zai amsa amma in ya bar sallah da mantuwa ko kuma da bacci ba kaga wayannan guda biyu mutum bai yi zanibi ba duk sanda ya tuna ya rama an gane wannan ko to wannan shine mazhaba na Imam Shafi'i kaga malamai na fiqh sun tattauna kan matsalar nan kowa ya kawo dalilin shi idan an kawo dalili sai ka duba a cikin su wane ne ya fi karfin hujja shi yasa su ɗan salafiya ke cewa kada ka ce ga mazhaba na in ba in ba Abu Hanifa ba rijiya in ba Imam Ahmad ba rijiya in ba Imam mali ba rijiya faɗin haka din bata ne Ya yi daidai da mai cewa hal ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tarshud guzayyatu arshudi shin ni wani ne in ba dan kabilan guzayyawa ba in su bace ni ma bace idan kabilan guzayyawa sun samu shiriya in shiriya sun samu shiriya a'a wayannan malamai duka malamai ne na musulunci malamai ne bayin Allah idan suka yi sabani muna sanya sabanin su ne a cikin ma'auni shin sanya sabanin su a cikin ma'auni mu dauki wanda fi karfin hujja shin ra'ayi ne ko shine dalili ke hukuntawa wallazi nashtana bu daguta an ya abuduha wa anabu ila Allah lahumul bushra fa bashir ibad wa'annan da suka nisanci dagutu sun iya da su bauta wa dagutu suka mai da al'amari zuwa ga Allah suna da albishir kai albishir ga bayi su wane ne wa'annan bayi allazina yastabi'una alqawla fayattabi'una ahsana su ne wa'anda suke sauraron magana sai su bi wanda yafi kyau sai su bi wanda yafi karfin hujja ula'ika allazina hadahumullah wa'annan su ne wanda Allah ya shirya da su wa ula'ika hum ulul albab wa'annan su ne wanda suke ma abota hankula shin akwai inda aka ce wanda ya fi ilimi shine hujja ai malam wani tunda ya fi ilimi tun magana shine hujja sauran mutane ba ba haka bane to in haka ne zamanin sahabbai yaya kananan sahabbai ke wa manya-manyan sahabbai gyara hmm? akwai sanda umar abu musa al-ash'ari ya yi sallama ya kwankwasa ya kwankwasa ya nemi izini assalamu alaikum a adkhulu assalamu alaikum a ya yi su uku da ya ga cewa Umar bai amsa ba kawai sai ya kama hanya sai ya tafi yansa ashe Umar shi kuma yana take cikici yana so ya fito kafin Umar ya fito shi wannan bawan Allah Abu Musa ya riga ya wuce sai Umar ya bishi da sauri ya ce ka nemi izini me yasa baka jira ni ba sai ke cewa manzo Allah ya ce al-istizan talaka neman izini ai su uku ne so uku ne na nema su uku sai ce lalle sai ka kawo min hujja ko in hukunta ka ka kawo hujja ko in hukunta ka shine sai ce ma Umar zo mu ci da aka je sai nuna wani karamin yaro daga cikin kabilan Asha'ira wata kabila ce a Yaman Ash'ariya yace kai mai manzo Allah ya faɗa game da neman izini sai wannan karamin yaro sai ya kawo hadisi wanda manzo Allah ya ce neman izini su uku ake yi idan ba an samu kana iya tafiyanka sai umar ya ce da baka kawo hujja ba da nama bulala a nan waje yanzu wannan yaro da umar waye fi ilimi umar akwai masu cewa ai in mutum ya fi ilimi duk maganar shi za a ɗauka an gane ko da mutum ya fi ilimi zai iya yiwa na ƙasa da shi ya gano abin da shi bai gano ba akwai da yawa fata wanda imam malik ya bayar ɗalibansa suka yi masa gyara kuma imam malik ya amshi wannan gyaran an gane wannan ko to saboda haka wannan shine abinda da malamai suka faɗa dangane da wannan aya din Allahu a'lam an gane wannan ku a shine Allah ke cewa inna sa'ata atiyatun lalle tashi kiyama yana nan zuwa akadu ukfiha ina kusan in boye shi tashi kiyama a boye yake da annabawa da mala'iku da waliyai da waye babu wanda ya san tashin kiyama koyaushe zai bayyana ku duba darajar annabawa ba su sanya shi ne tashin kiyama ba wa na mata hazal wa'd in kuntum sadiqin kafirai suna tambayan annabi in ka ce kai manzan Allah ne wannan alƙawari na tashin kiyama yaushe ne in har da gaske kuke mai Allah ya ce annabi ya gaya musu kul innamal ilmu indallah wa innama ana nazirun mubin ka ce musu ilimi a wajen Allah yake kawai ni mai gargadi ne mai bayyana da gargadin amma ka ce mun tashi kiyama yaushe ne gaskiya ban sani ba inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham lalle Allah a wajen shi ne ilmin tashin kiyama yake kuma yana saukar da girgiji kuma Allah shi ya san abin da ke cikin mahaifa wa ma tadri nafsun ma za ta kibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut wata rai bata san bai za ta aikata gobe ba sannan wata rai bata san a wace kasa za ta mutu ba an gane wannan ko to saboda haka tashin kiyama Allah ta'ala kada ya san shi yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha kul inna ma ilmuha inda rabbi ko suna tambayan ka ya rasulullah game da tashin kiyama yaushe ne tabbatanta ko yaushe ne matabbacinta kul inna ma ilmuha inda rabbi kace lalle sanin tashin kiyama a wajen ubangiji na yake ni ban sani ba mala'iku ban sani ba annaba a wato waliyai da shehunai ba wanda ya sani la yujalli hali waqti ha illa hu babu wanda ya isa ya bayyana da tashin kiyama ga lokacin da sai Allah shi kadai yas'alunaka ka annaka hafiyun anha suna tambayanka kan tashin kiyama sun matsa ma kai ka ce kai wakili ne na bayanin tashin kiyama shin ya manzo Muhammad mun wakilta ka ne ka bayyana wa mutane tashin kiyama yaushe ne eh yas'alunaka ka annaka hafiyun anha suna tambayin kamar kai mai nacewa ne game da ita irin kamar annabi ya nace yana ta bayani kan tashin kiyama sai Allah ce kul inna ma ilmu ha inda Allah walakin aksar nas la ya'lamun to wannan akadu ukfi a hadin nan ina kusa in boye ta an gari akwai abin da aka samu a cikin wani isnadi kamar imamu nahas ya ce wa ajwadu min hadha al-islam ma rawahu yahya al-qattan an thawri an ata an sa'ib an sa'id bin jubair annahu qara'a akadu ukfiha bi dhammil hamza ukfiha akwai qira'a na ibnu jubair akadu akfiha bi fatil hamza da isnadin da aka ambata sai abubakar al-ambari yace alal farra ma'anahu azharaha akadu akfiha ai na kusa in bayyana da tashin kiyaman domin a saka ma kowane rai da abin da ta aikatawa na kusa in bayyana da ita ta hanyar gito da alamomi na tashin kiyama mutum yana ganin alamomin tashin kiyama yana gane cewa tashin kiyama ya matso an gane ku yawa ma'anahu ha min kafaitu uku an afi idza azhartu kafaitu shai na bayyana da abu afi ina bayyana da shi ta hu, in ka bayyana da shi sai imamul farra sai ya rera wani baiti na imrul qais fa in tadfinu da'a la la tafihi ko la nafihi wa in ta ba tab'asul harba la udu. idan kun binne cuta mu ba za mu bayyanar da shi ba idan ko kun motsar da yaki mu ba za mu zauna ba sai a koma kaga la nafi arada la zihiru, ba za mu bayyanar da shi ba wasu daga cikin malaman luga sun ce yana halatta ya zamanto ukfiha akadu ukfiha na bidon bil hamza ma'anan shi udhiruha in bayyana da shi li'annahu yuqal khafaitu shay wa akhfaituhu idza azhartahu ana cewa khafaitu shay ko akhfaitu in ka bayyana da shi fa akhfaituhu shi ma min hurufil abzat akhfaituhu ukfihi yana daga cikin huruful abzat zaka yi cewa akhfaituhu na boye shi akhfaituhu na bayyana da shi ya qau ala sitr wal izhar yana aukuwa akan sutura da kuma bayyana da sutura ɗin. abu ya ce kafaitu wa afaitu bi ma'ana wahid da kafaitu da afaitu duk ma'ana ɗaya ne wa na haza nahas yace wa hadha hasanun wannan fasara ne mai kyau wa hakahu an abil khattab wa huwa ra'isu a sa'in lugha abil khattab ya yi kaito wannan magana shi shugaba ne daga cikin shugabannin luga an gane layu shakku fi sirrihi wanda ba a shakka game da gaskiyarsa waqad rawa anhu sibawai sibawai ya ruwaito daga gare shi wa da kuma ya reda wa in taktumu daha la nukfi wa in tab'asul harba la naqud idan kun boye cuta mu ba za mu bayyana da shi ba idan kun motsar da yaki ba za mu zauna ba haka nan abu bai da ya karbo an abir kasa bi zan min nun ƙala murul ƙais aidan khafahunna min amfaqihinna ka annama khafahunna wada'un min ashiyin ah, mujalladi ko ko kuma ah, ko murakkabi khafahunna ya bayyana da su min anfaqihinna daga ramumukan su ka annama khafahunna wada'un kai ka ce wani mamakon ruwa ne ya bayyana da su min ashiyin na maraice muhallabi wanda yake wani akan wani girgije wani akan wani to kaga wannan magana ya tabbata da yana daukar ma'anan akadu fiha ina kusa in bayyana da shi ina kusa kuma in boye shi an gani in an ce ina kusa in bayyana da shi wato ina bayyana da alamomi na tashin kiyama idan lokacin ya zo an gani na'am wala yasuddannaka an hamal la yu'minu biha wanda bai yi imani da ita ba kada ka yadda ya kange ka tashin kiyama wanda ya bi san ransa sai ka hallaka na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى sai Allah ta'ala ya ce menene a hannun damanka ya kai annabi Musa ka rike wani abu an damanka menene shi shin Allah bai san da abun bane me yasa ya tambaye shi an gane wannan ko Allah ya tambaye shi dan annabi Musa shi da kansa ya furta na'am قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال هي عصاي sai annabi Musa ya ce a'a ai sandana ne a tawakau alaiha ina dogaro da ita wa a hushu biya ala ganin sannan ina kakkaɓo ganye ina kakkaɓo ganye da wannan sandan ga dabbobina kullu ra'ayi ina kakkaɓo ganye da wannan sanda ga dabbobina idan na ga babu ciyayi a kan sai kakkaɓo ganye da wannan da sandan waliya fiha ma'aribu ukhra sannan ina da game da wannan sanda ina da wasu amfanoni ina da wasu bukatu da yawa da nake yi da sanda din wani lokaci ma zai iya kara kanshi da sanda wani ya kai mai hari an gani amma tambayin da Allah ya masa shin ne annabi Musa ya bada amsa annabi Musa ya bada amsa tambaya wa ziyada kusa Allah ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannun damanka ya kai Musa da kawai sai ce yi asaya ya bada amsa sai ce a sandana ne to aka wa kawo alaiha sai ya wani ƙarin bayani ina jingina ina dogaro da ita sannan ina kakkaɓo ganye da ita sannan ina da wasu bukatu da yawa an gane da wannan shine malaman fiqh suka fitar da istinbadi Allah ya musu rahama fi hadhihi al-aya dalilun ala jawab sual bi akthar ma su'ila a cikin wannan aya akwai dalili na ainihin amsa tambaya fiye da abin da aka tambaye ka idan an tambaye ka abu sai kaga akwai wani ƙarin bayani da za ka ƙara fitar da wani fa'ida babu laifi don ka yi shi an gane wannan ko kamar tambayan da aka yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam game da cewa ya rasulullah muna tafiya cikin teku in muna tafiya cikin teku muna dauka tare da ruwa kadan dan mu sha to wani lokaci sai janaba ya kama mu idan janaba ya kama mu ya rasulullah in mun ce za mu yi amfani da wannan ruwan mu yi wankan janaba ba za mu samu ruwan da za mu sha ba kishi ruwa zai kashe mu in mun ce kuma za mu yi amfani da ruwan teku ruwan teku gishiri ne bai da daɗin sha ku ya rasulallah za mu iya amfani da wannan ruwa da muka ɗauka ɗan kaɗan mu ringa sha mu ɗibi ruwan teku ruwan gishiri mu ringa yin wankan janaba da shi da alwala wannan shi ne tambayar da suka yi wa annabi annabi an samu ya basu ya ce huwa tahuru ma'uhu alhillu mai tatso sannan ce ruwansa mai tsarkakewa ne shi teku ko da akwai gishiri wannan gishiri baya hana ka yin alwala da shi sannan kuma dabba na cikin ruwa don ya mutu a cikin ruwan halal ne shi in an samu kifi ya mutu a cikin ruwa halal ne ci kayanka ba sai kayanka ba in an samu kwado ya mutu a cikin ruwa ci kayanka ba sai kayanka ba in an samu alagar ruwa jakin ruwa mutumin ruwa ka zo ka ga wani mutum ya yi kama da ɗan unguwanku amma rayuwar shi a cikin ruwa yake yi kana ganin shi fuskan shi da komai ya yi kama da ɗan ungon amma kuma rayuwan shi dan ruwa ne ana aka haife shi ana yake gudanar da rayuwan shi yana da wasu alamomi a hannayen shi da kafafuwan shi da suka nuna dan ruwa ne shi amma wajen fuska da jiki kawai dan adam ne shi a nan wajen yaya ta huru ma'uhu alhillu mai tattu in ka ga dan ruwa ya mutu kama kawai ka yanka amma sai ka yanka ba kawai ka ci an baka dama ya halatta a gare ka duk wani abu kaga alade haramun ne amma aladan ruwa ya halatta jaki haramun ne amma jaki ruwa ya halatta mutum haramun ne mutum ya ci shi amma kuma mutumin ruwa halal ne mami wata shi ma halal ne ka kama shi kata ba ka tsoro kawai da za ka shi kayanka Allah ne ya halatta maka an gane wannan ko kaga anan wajen an tambayi annabi game da ruwa shin za a yi amfani da ruwan teku sai annabi ya bada amsa yace huwa tahuru ma'u kaga ya bada amsa to amma shin an tambaye shi game da dabban ruwa in ya mutu a cikin ruwa sai ce alhillu mai tatu dabban ruwa in ya mutu ba sai an yanka ba kawai za a ci an gane wannan ko to kaga sai ya faɗa amfaninta na'am qala alqiha ya musa. sai Allah ta'ala ya ce ka jefa ta ya kai Musa wannan sandan da ka rike ka jefa ta ya kai Musa نعم فألقاها فإذا هي حية تسعى سيجيب دعيتها ينا جيبروا سيجا شتازم متيجي أتنا ثوري sanda sai koma maciji macijin nan yana gudu alhali da sanda ne an gane wannan kunam qala khudha wa la taqaf sanu'iduha sirataha أولئك الله يبكي كربيتا kama wannan sandan. ba sanda ya zan maciji ba gambo macijin kaka ji tsoro yaya kaga sanda ya zan maciji kuma an ce ka jamfi macijin kama ta kaka ji tsoro kama da bagan Allah ne ya faɗi wannan magana ba za ka yi biyayya sai ka ce akar makalla an ce la da afali makaluki fi ma ziyatul khaliq ko wa an anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi kun ila ta'aluka an ce kan ku jefa kanku zuwa ga halaka gaskiya aka baka lawa ina ma biyayya amma a nan wajen da Allah ba zai kai hakuri an gane wannan ko amma wannan dokan Allah ne in Allah ya faɗi magana maganan ya ma ko bai ma ba in manzo Allah ya faɗi magana ya ma ko bai ma ba kawai kaman yankan wuka ne wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi bai dace ga mumini namiji da mumina mace idan Allah da manzon Allah suka yanke hukunci ya zama to suna da wani zaɓi a cikin al'amarin su ba zaɓi an gane wannan ko ƙala kusa ha sai Allah ce kama wannan maciji kaka ji tsoro sanu'idu ha sai rasa al'ula za mu mayar da ita zuwa ga ɗabi'anta na farko in ka kama za ta koma sanda kamar yadda take da na'am واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ka tattaro hannayenka kun ga na farko mu'jizan farko ya jefar da sanda sanda ya koma maciji shine aya ta farko shine mu'jiza ta farko khariqul ada sannan mu'jiza na biyu shine ka tattaro hannayenka zuwa ga sasannin jikinka ka tattaro hannayenka zuwa ga sasannin jikinka ta kuruj baiza. za za su fito suna farare kal min gairi su amma fari ba mai muni ba ba wai za su yi fari wanda zai zama to kai zaka firgita bane fari ne wanda yake mai kyau zai fito fari ba tare da fari mai muni ba shi ma wannan ayatan ukura za ga hannunka na wani haske yana wani walƙiya walƙiya yana wani sheki-sheki shi ma wannan wani mu'jiza ne daban na biyu an gane ko na'am linuriyaka min ayatina kubara wato mun yi haka dan mu nuna ma daga cikin mu'jizozin mu mafi girma mu nuna ma akwai mu'ujizozi mun yi haka ne don mu kwantar ma da hankali kada ka firgita in kana son ka dimfaru fir'auna dan yanzu ina so in baka wani aiki ne mai nauyi za ka dimfaru wani shugaba a zalimi dan kama karya wanda saboda kama karyan shi yana ma ja ne da Allah subhanahu wata'ala shi ne saboda ta'addancin shi ya yi da awon Allah ne an gane wannan ko ma alimtu lakum min ilahin gairi ni ban san ko kuna da wani abun bauta wanda ba ni ba to mutumin da yake dan ta'adda irin wannan to sai gashi kuma an aiko annabi Musa kuma annabi Musa ya zauna a gidan shi ya san irin karfin sojojinsa ya san irin dagawan shi to sai gashi kuma an aiko annabi Musa ya je ya yi masa wa'azi an gane shine Allah ya ce mun yi haka dan mu nuna ma mu'jiza to idan ka ga wannan mu'jiza wanda ya nuna maka wannan mu'jiza shin ba zai maka maganin fir'auna ya kare ka daga sharrin shi ba zai shine Allah ya kawo wannan dai ya kwantar mu fir'au ai kwanta mu annabi Musa da hankali Allah bai kire mai kawai ka wuce wajen annabi fir'auna ba sai da ya nuna mai wasu alamomi wanda ke nuna Allah na iya bashi kariya duk sanda wata musiba ta zo na'am اذهب إلى فرعون إنه طغى ka tafi zuwa ga fir'auna tunda mun nuna maka wannan aya din wannan mu'jiza din ka tafi zuwa ga fir'auna lalle fir'auna yayi dagawa fir'auna yayi girman kai ya wuce gona da iri na'am qala rabbi shrah li sadri sai annabi Musa ce ya Allah maganar fir'auna babban al'amari ne amma ya Allah ka bude min kirjina dan in iya juriya ga duk wani kalma mai zafi wanda fir'auna zai gaya mu domin duk mutumin da ya san ka tun kana jariri ya gama da kai hmm? tun kana jariri shi ya dauke ka yi kula da kai kaza rana ɗaya sai ka zo ka ce kai ustazu ne mai wa'azi an gani in ya ce sunan shi musa yanzu to sunan shi yana karamin yaro sunan shi jinjiri yanzu kai jinjiri a yaushe kai karatun da zaka same ni na san ka fitin baka sa wando sai kaga kalma na wulakanci zai ringa kaima dan ya san ka tun kana karami to mutumin da ya san ka tun kana karami sai dai ka lallaba ku to rabu lafiya to saboda haka Allah Allah ya sanya Annabi Musa ya zauna a gidan Fir'auna to saboda haka sai sai Annabi Musa yake ya Allah ka bude min kirjina dan iya juriya da ainihin fuskantar kalubale na Fir'auna duk wani barazana da Fir'auna zai mun na tsoratarwa da zagi da yarfe da kazafi ya Allah ka bani zuciyar da zan iya juriya da shi ba kowane mutum ke iya juriya ba wani da ka hurga mai kalma da kawai zai kama rashin lafiya kafin ka ankara ya samu stroke an gane wannan ko akwai mutumin da shi baya son ko kaɗan a taɓa shi to idan mutum kuma yana so ya dumfari da awa ya yi kira zuwa ga Allah to ya yi doro ya yi shirin amsan duk wani ƙalubale an gane in kana so ka yi da awa kake baka son a zage ka to gaskiya kai ba mai da'awa bane luqmanul hakim me yace wa dan shi wa in qala luqmanu libni wa huwa ya'izu ya bunayya la tushrik billah ko daga cikin wa'azin da ya masa ya bunayya aqimi salata wa amur bil ma'ruf wanha anil munkar sai ce mi wasbir ala ma asabaka yace ya kai dana ka tsaya da sallah kai umurni da kyakkyawan aiki kai hani ga munkari to idan ka ce za ka yi umarni da kyakkyawan aiki ka yi hani ga munkari za a tsoratar da kai za a yi maka barazana za a iya daure ka za ma iya yin barazanar kashe ka ko a ma yarfe da abin da ya kama da wannan to yanzu yaya wasbir alama a asabaka ka yi haƙuri ga duk abin da zai same ka a cikin wannan hanya ɗin dama da zarar mutum ya ɗauki wannan nauyin yin da'awa to ya san komai na iya samun cikin wannan hanya ɗin an gano wannan ko wal asr إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وأمروا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أنهنا من تعلق يعني. شيئا من تعش على ربي شرها لي صدري إن شاء الله غام تعش لنا الله كي مبودي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك